أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته uwan musulmi tare da ku muna jaddada mu ga sarki Allah mahalicin kowa da komai wanda ya halicce mu ya rayar da mu ya ba mu lahiya kuma ya sake ba mu samun damar ikon haɗuwa da ku a cikin wannan darussa masu tarin albarka darussa wanda suke fahimtar da mu kyakkyawar aƙida wadda Allah subhanahu wa ta'ala yake nufi da mu muna roƙo gare shi Allah madaukakin sarki ya ba mu dama ta samun fahimtar wannan addini nashi mai kyau da samun damar aikata wannan addini din dan kuma ya bamu babban rabo a wannan duniya din da ranar lahira bi haƙƙi muhammadin wa alihi tayyibin tahirin yan uwan musulmi kamar da muka sani muna na cikin wani maudu'i babba wanda muna ƙoƙarin mu fahimtar da kawunan mu menene dalili akan cewa shin imamu zaman an haihe ko ba a haihe ba mu muna son mu kawo dalili akan cewa an haihe sannan muna da hujjoji kenan ba wai kawai kirari ne ba da babatun baki a akwai dalilai na musamman wanda suke nuna cewa imamin wannan zamani ɗin yana raye na'am za ka yi mamakin tsawon shekarun shi wanda wannan za mu zo ba kan yawan shekarun shi abin mamaki ne ko ba abin mamaki ba ne yanzu mun kawo inda muke son mu kawo dalili wanda kusan za mu iya ce mashi dalili na shidda kenan wanda a ciki muna gane lalle lalle wannan shugaba namu wannan jagora namu na wannan zamani wanda shi ke da wannan zamani ɗin kuma yana nan har yanzu yana aiki kenan an haife shi ya raye yake kuma yana nan yana aiki kun mutane musamman wanda suke da alaka da shi ku tambaye su za su ba ku amsa kan cewa suna ganin aikin shi a yanzu ku duba yadda shi a suke ta bunƙasa suke ta ƙaruwa mutum ko ya ƙiyaso yana nan yana ƙi da shi'a sai ya ga wani daga cikin iyalin shi sun zo sun ɗauki shi'a da guda ya ɗauka duk za sauran iyalan nashi suna nan ga ɗauka saboda wannan addini wani addini ne wanda yana kiran mutane ne kawai da ruhinsu da ganga jikinsu gaba ɗaya komi na mutane ke kira addinin manzan Allah dama haka yi gada wanda kana iya ba da rayukanka kuna iya ba da rayukanku saboda addini wani addini yake isa mu a yanzu wanda ke da wannan falala ɗin in ba wannan addini na shi an ci ba ku duba irin wannan shekaru da ake tahdidi ake ƙoƙarin a ga cewa an hana mutane bin wannan mazhabi sai ma abin bunƙasa yake yi shi yasa muna fatan ya zamanto dan uwana kana daga cikin mutanen da suka riga kowa shiga wannan mazhabi din zaka gane menene amfanin shi kana shiga za ganin budewa idanu ɗaya daga cikin misali ina inda Allah subhanahu wata'ala ke cewa la tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladina amanu al yahuda wal ladina ashraku wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladina amanu alladhina qalu inna nasara dhalika bi anna minhum qissisina wa nan. gashi ne Allah yana cewa a cikin wannan aya ɗin wai za ka samu cewa waɗanda suka yi kowa ƙiyya da addinin mazan Allah sallallahu alaihi wa sallam su ne Yahudawa yanzu ka tona wannan kirari ne muke ga dukkan al'umma na duniya musamman musulmi ku lalaba ku shi su wane suke ƙiyya su wane ne misdaƙin wannan aya ɗin Allah ya ce za ka samu fiyayyun wanda suke ƙiyayya da addinin manzan Allah su ne wa Yahudawa Yahudawa da kuma mi da kuma mushrikai yanzu idan ka tona kalala ba su wane ne wanda Yahudawa suke ƙi tabbas za ka ce ‘yan shi'a ne da na san tarihi yana nuna gashi na abin da muke gani ƙarara Ka Yahudawa yanzu sun haɗa kai da wasu musulmi wannan yake nuna cewa wannan musulmin musulmin kwarai ne malam ka aza alama tambaya gare su amma musulman da za ka gani suna kwama da yahudawa kullum kun ba za a zanna wuri guda ba kullum har ma da kansu sun sani saboda sun karanci musulunci duk lokacin da aka ce za a iya maganin musulmi sai su ce za a iya magani yahudawa ke tambaya za a iya maganin musulmi su ce za a iya maganin musulmi a mamman da 'yan shi'a musulmin shi'a baka isa ka yi maganin su ba akwai daga cikin babba wanda an yi zama kan a ga cewa an yi maganin shi'a me yake cewa wannan muna gayi ne ko muna da masar wanda yake so za a bashi cewa yake yi in shi'a maganin sai da wahala ba yahuda ne saboda sun yi fama sun yi fama sun gani abin da suka yi tare da hezbollah kashin da suka sha shi ne ke cewa wannan mutanen ba ka iya musu saboda su kamar tsuntsu ne kamar tsuntsu ne wanda yake tashi sama kaka yi tsammanin wannan tsuntsun da yake saman kanun mutane kana iya daga halbi guda da bindiga ka kashe shi a'a yake cewa matsalar wannan tsuntsun yana da heheke biyu kamar tsuntsaye amma heheke shi din nan wannan na shi'a din nan tsuntsun nan yace ku ji kyakkyawan misali wanda wani lokacin mahamma sun yi musulmi makiya shi a gane addini kuma sun yi makiya shi'a gane su wani ne shi'a ku dibe da ke misaltar shi'a yake cewa yake nan na tsuntsun nan guda biyu heke guda ya shahi abin da ya wuce heke guda ya shahi abin da zai zo nan gaba yace heken guda din nan wanda ya shahi abin da ya wuce wane ne yace shine Imam Hussein alaihi salam tarihi ne wanda ya wuce an da shi nan manzon Allah wanda shi a sun tashi tsaye dole sai sun ga sun yi maganin duk mai ra'ayi irin wanda ya kashe Imam Hussein wannan shirye suke su bada su saboda wannan sannan hihike na gaba shi ne imamul hujja wanda muke magana kan an haihe shi ko ba a haihe shi ba ajilallahu ta'ala farajahu sharif wanda yake nuna cewa shi wannan mazhabi na shi'a ba abu ne wanda kake iya wai kai maganin shi ba kayi kaɗan malam kayi kaɗan abu ne wanda in har baka iya zowa a tare da kai to kai ka shafa mashi lahiya kuma abu ne wanda kana ƙiyya da shi za ka gani kamar da muka ce cikin iyalinka wani ya zo ya ɗauke shi wani ya zo ya fahimce shi da ita ce hakika ta gaskiya Dan kusan Allah yana nuna mu cewa alƙawalin da ya yi na cewa zai rogazar da kafirai da mushirikai. ya kusa zauwa shi yasa idan ka tona yanzu kamar da muka ce misalakin wannan ayar wanda suke ƙiyya da musulunci kowa ya sani yahudawa su ne ke ƙiyya da musulunci amma wani musulunci musuluncin shi'a ba wai musulunci ba wanda kawai na kara zube sai ma gurin su ga cewa sun sun zidda jinin musulmi wai musulmi yanzu shi ke gurin ya ga cewa ya kawar da wasu musulmi wannan musulmi ne wannan sam tar da irin wannan musulunci nashi shi yasa za ka samu kuma wanda suka yi kusa da musulmi wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladina amanu alladhina qalu inna nasara wanda suka ce su kiristoci ne su mabiyan annabi isa ne sun yi kusa da musulmi Allah ya ce a ƙarshe wa annahum la yastakbirun dalilin da muke son mu kawo shine dangane da abin da ya shayi haihuwar wannan bawan Allah a cikin wannan kenan dalilai da muke kawowa shine abin da ya shahi shahada ta mutane guda hudu ne daga sahabban shi waɗanda ya yarda su an samo cewa imamul hujja lokacin kahin ya shiga babbar gaiba kenan kahin ya ɓoye doguwar ɓoyewa wadda har yanzu ba a gane shi sai da ya zamanto ya bayyana sannan ya zaɓi jagorori ɗaya bayan ɗaya har jagora guda hudu ana cewa tun lokacin da aka haihi shi kenan har zuwa lokacin da ya yake ya ƙare wannan gaiba ta gajeren gaiba kenan gajeren ɓoyewa wadda ya yi tunda kamar mun ba da misali mun gayi cewa an haife shi shekara ta 255 sannan shekarar da ya ɓoye shekara ta 329 kusan shekara 70 har da wani abu 73 to alamar tambaya a nan wurin ita ce tunda za mu zo da bayani gamsashi game da irin wannan gaiba da ɓoyuwa da ya yi yanzu a ce ya shekara saba'in yana da jagorori wanda yake aikowa ɗaya bayan ɗaya bayan wannan ya wuce zai aiko wani duk wanda ya karaci cewa shekarun shi sun kawo ƙarshe zai bar duniya sai ce mai to ka zaɓi wane ka kira shi ne a matsayin jagora bayan ka haka ya zanki saboda mi saboda ya zanki tarbiyyantar da al'umma ba tare da shi sai ya bayyana ba kuma mun gayi saboda mi saboda matsaloli wanda ke da cikin wannan rayuwa ɗin saboda wasu suna gurin su ga cewa sun kashe shi sannan aiki ne na Allah ya ga cewa ya kare shi ta kowace hanya sai ya ida wazifar shi ba wai in yi to Allah bai iya kare shi ba a'a Allah yana da wani tsari na shi wanda yana cewa wala tulqu bi aydikum ila tahluka kada ku kai rawunanku ku kai rayukanku cikin halaka yanzu Allah duk tsarewa da yake maka idan kai da kanka ka zaɓi cewa barka daka makanka wuƙa zai kyale ka wannan alƙawli ne Allah zai hana ka ba zai hana ka ba ka bare da idan kace bari in je wa kaina tsakiyar hanya sai mota ta rugo da gudu in hada ta kashe ni Allah zai kare ka ba ruwan shi ko ka zo ka ce za ka sha guba kai duka wannan ba sha'anin Allah cikin wannan kenan kai ka sa kanka ciki komai yadda kake bawa na Allah yana son ka idan kai ka zaɓi ka mutu zai ƙyale ka ka mutu shi yasa ma Allah yake kin wanda za su zaɓi cewa su kashe kansu da kansu komai matsalar da za su shiga to a nan imam dole Allah ya ba shi shawara cewa dole ya yi haka nan Shi ne daidai gare shi har zuwa lokacin da zai yake da Allah kaɗai ya san lokacin da zai da dama ya ida hitowa hitowa babbar hitowa wadda kowa zai gan shi a nan wurin kenan tambayar da muke taiwa ya za a ce shekara har saba'in wannan abin ya ɓoye mutane su kane su kasa gane gaske wannan al'amari shekara saba'in wasa ne ya zanki kirarin cewa ga waɗannan jagorori na zaɓen muku su koya muku addini ni zan koya musu su gaya muku na yarda da su kuma har ya zuwa yanzu a kasa gane cewa waɗannan mutanen ba da gaske kenan a kasa gane cewa wai su batattun mutane ne sai ma a gane cewa kullum waɗannan mutanen da an ambaci ambaci sunayensu yanzu kamar irin Hussein bin Ruh na Ubakti wanda za mu yi magana kan shi na'ibin imam na uku ku duba ku gani wannan duk wani mai hankali yana yarda a ce wannan hakika din bata faru ba sai dai in ba ya san gaskiya dama shi yasa wata alama wadda muke mu kawo dangane da abin da ya shahi wannan bawan Allah ɗaya wanda mu kira sunan shi Hussein bin Ruh Nawbakhti ya kasance a zamanin shi shine jagora na'ibi na imam wanda ke karantar da mutane duk wasu tambayoyi da kuma wanda mutane suke da za su gaya mishi shine zai je ya gaya ma imam kuma ya samo amsa ya zo gaya musu ya kasance a zamanin shi akwai wani da ake ce shalmagani shi ma da ana ganin shi babban malami babban mai tsoron Allah amma sai ya fara sabon saɓanin ra'ayi da sabanin tunani game da Hussein bin Ruh Nobakti sai ya kasance suna, suna samun matsala tare da shi har ma ya kasance wannan tunani da yake da ya jawo mashi hita daga mazhabin shi'a saboda tunanin shi sam ya saba ma tunanin shi'a kai a ƙarshe ma har imam ya la'ance shi imam zaman imamin zamani shi ya la'ance shi kuma yace ce lalle lalle ba shi babu wata alaka da shi'a kenan kar ya kira kai shi wani mazhabin ahlul baiti ne shi kuma shi na'ibin imam a matsayin shi shi ma da ya zo ya gaya mashi wannan sako da imam ya gayi kuma ya ce an kore shi shi ma ya la'ance shi ya kore shi daga cikin al'ummar musulmi to abin tambaya a nan wurin shi shal magani da ya kasance bai da yarda da kuma mutanen wancan zamanin ba su da yarda imam da wata dama ce samu ta nuna cewa san babu imam abinda daman waɗancan na'ibai guda biyu da na uku wanga wanda yake zamani da shi suke kira cewa akwai imam zaman kenan kamar ƙarya ce suke yi amma an samu cikin tarihi shi ya nuna haka bai yi kira rigan wannan ba bai nuna cewa wai samsam ba a yi imam ba kun gani da wata dama ce kowa ya sani da ya samu dama kenan ta yi hito ya nuna cewa hatta Hussein bin Ruh ba ya ibin imam ba ne ko kuma ma aslan babu ma ba a ma a yi imam ba kenan wanda yake nuna mu cewa lalle lalle an yi imam babu shakka a nan muke dakatawa sai kuma cikin darasi na gaba idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tayyibin tahirin